لأنك الله قلبي كله أمل لأنك الله روحي ملؤها الألق لأنك الله لن أختار لي ملكا أنت العظيم الذي في ملكه أثق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين wa sallallahu wasallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala man sara ala nahjihim wa ihtada bi hadim amma ba'd yan uwa masu albarka ine muku gaisuwa irin ta addinin musulunci inda kuke a fadin duniya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da wannan lokaci kuma barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu mai tarin albarka wannan shiri da aka yi mishi taki da harshen larabci inna kalla shiri ne da yake sanar da wato masu kallonmu wa'insu daga cikin sunayen Allah tabaraka wa ta'ala da ma'anoninsu da kuma yadda za mu roƙi Allah tabaraka wa ta'ala da wa'inan sunaye da kuma yadda za mu yi mu'amala da Ubangijin mujallar fi'ula da wa'inan sunaye ɗin. Hakika ya tabbata hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man yuridillahu bi khairan yufaqihu fi din duk wannan Allah tabaraka ta'ala ya nufin shi da alkhairi to zai sanar da shi addini zai sanar da shi ilimin addini hakika babu fikihu mai girma sama da fikihun sanin Allah tabaraka wa ta'ala sabidda da sanin Allah ne zaka yi abin da zai kai ka aljanna da sanin Allah ne zaka guji abin da zai kai ka wuta sanin Allah Shi ne alfiqul akbar wato fiqihu mafi girma al'imam abu hanifa ya rubuta littattafai akan aƙida akan ƙudurin bawa game da ubangijinsa jalla ula. ya sanya ma ina littattafan alfiqhul akbar alfiq al-akbar wato fiqihu mafi girma babu fiƙihun da ya kai sanin Allah tabaraka ta'ala babu ilimin da ya kai sanin Allah Ta Wa ta'ala girma da ɗaukaka saboda duk ilimin da za a ce abin da za ka koya a ciki shine ka san waye ubangijinka ka san shi da sunayen shi ka san shi da siffofin shi hakika ba ilimin da ya kai wannan ilimin girma da ɗaukaka idan masu kallo ba su manta ba a zamamakin da muka wato gabatar a baya a farko mun yi shimfiɗa ne game da sunayen Allah game da hanyoyin sanin Allah da muka gama mun ɗauki suna cikin sunayen Allah mai ma'anoni da yawa wato asamad kuma muka faɗi ma'anonin wannan sunan na Allah tabaraka wa ta'ala da yadda kuma bawa ya kamata ko ya waje ba ya mu'amalanci ubangijin shi da wannan sunan a yau za mu ɗauki wani suna cikin sunayen Allah tabaraka wa ta'ala shi ma mai ma'anoni da yawa wanda za mu faɗi wato ma'anan wannan sunan da kuma yadda ya zo a ƙur'ani da kuma yadda za ka mu'amalanci ubangijinka da wannan sunan wannan suna ko shi ne alhafiz alhafiz suna ne cikin sunayen allah da ya zo a ƙur'ani daga cikin ayoyin da sunan nan ya zo a cikin alƙur'ani inda Allah ta ta'ala yake cewa inna rabbi ala kulli shay'in hafiz lallai ubangiji na mai kiyaye komi ne yana kiyaye duk abin da wato ya halitta jalla ula da inda Allah ta wa ta'ala yake cewa والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل والذين اتخذوا من دونه أولياء كاغا wa'inda suka riƙi masoya ba Allah ba suke bautata wa wasu ba Allah ba Allahu hafizun alaihim su ma ɗin Allah ta tabaraka ta'ala yana kiyaye musu ayyukansu yana ƙididdige musu ayyukansu kuma za a ba su labarin ayyukan da suka gabatar a ran tashi alƙiyama Allah ta tabaraka ta'ala ya ce kai annabin Allah abin da za ka yi shine kai ta wa'azi amma an alaihim bi wakil ba a wato aiko ka ka zama giranto game da su ka zo ka tsaya a kansu sai ka ga abin da suka yi ba wannan suna yana da ma'anoni da yawa yana da ma'anoni da yawa duk wa'innan ma'anonin kuma sun kunshi girma da wato kai matuƙa wurin kyau da kamala Allah tabaraka wa ta'ala shine alhafiz shine mai kiyayewa shi ke kiyaye sama shi ke kiyaye ƙasa kar su gushi kar su hallaka gaba ɗaya shi zai kiyaye sama da ƙasa ya kiyaye sama bata faɗo mana ba ya kiyaye ƙasa kuma bata jirkice da mu ta watsar da mu ba sannan Allah tabaraka wa ta'ala <coughs> yana kare bayin shi alhafiz yana kare bayinsa yahfadhu al-ibad jami'an min masaib Allah tabaraka wa ta'ala sai kare bayi gaba daya daga musibu Walmahalik da wato mahallaka kala kala wa masa'ir isu da mummunan cikawa da Allah tabaraka wa yana kare bayinsa daga wa'innan ababen fala yusibum illa ma kataba lahum Allah tabaraka wa ta'ala baya bari wani abu ya same su mugu sai dai abin da Allah tabaraka ta'ala ya ga dama ya same su kuma ya riga ya rubuta cewa wannan abin zai same su hakanan Allah tabaraka ta'ala ya hafazu awliya'ahu min adh-dhunub wa ma'asihim Allah tabaraka ta'ala yana kiyaye bayi daga zunubai in dai kana da ikhlasi ka nufi Allah da ayyukanka sai Allah tabaraka ta'ala ya kare ka daga saba mishi kuma ya kare ka daga duk wani tarko da shi dan zai sa maka Allah tabaraka wa ta'ala kuma yana ƙididdige. ya hafazu a ibad yana kididdigi ayyukan bayi jami'an yana kididdigi ayyukan bayi gaba wa yuhsiha lahum kuma yana ƙididdige musu wa'innan ayyukan nasu gaba daya kuma zai biya su wa'innan ayyukan yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari cewa Allah yana cewa ya ibadi innama hiya amalukum uhsiha lakum ya ku bayina ababen da kuke gani fa sune ayyukanku uhsi halakum Allah ce ina kididdige muku su thumma ufikum iyaha ba wani abu da zai bace Allah zai kiyaye maka aikinka ka aikin da kai na, kirki zaka ganshi a kiyama aikin da kai ba na kirki ba shi ma Allah tabaraka ta'ala zai kawo maka shirin tashi alkiyama muddum dai baka tuba ba thumma ufikum iyaha Allah ya ce in biya ku kwatankwacin irin aikinku famin waje da khairan falyahmadillah duk wanda a cikin aikin shi a cikin takardan ayyukansa ya samu alkhairi to ya gode wa Allah tabaraka ta'ala kuma ya gane cewa taimako ne Allah ya yi mishi har ya bar shi ya aikata ayyuka na gari bai bar shi da wayan shi ba duk da ya bar shi da wayan shi da dabaran shi ba abin da zai iya ba yau in ka wayi gari ka kana aiki na gari ka ganka kana zuwa masallaci ka ganka kana azumi kana zakka baka saba ma Allah to ka sani Allah tabaraka ta'ala shine ya taimake ka akan wayannan ayyukan sai ka gode mishi wani gwaje da gaira dalik in kuma ka samu wani abin ba wannan ba Allah ya ce fala ya lumanna illa nafsahu to kar ka zargi kowa sai ka ran kanka lokacin da ka waye gari ka ganka ko ka ga an biya ka da wayansu aikace aikace marasu kyau to karka zargi kowa sai kanka saboda baka yi mai kyau ba dole wanda bai yi mai kyau ba zai ga mai kyau ba wani amal misqala dharratin khairan yara wa man ya'mal misqala dharratin sharran yara duk wanda ya aikata aiki komin kankantin shi na alkhairi idan daidai da kwayan zarra ne abinda ido baya iya gani sai an sa madubi ake ganin shi Allah tabaraka ta'ala ba zai cinye maka shi ba Allah tabaraka ta'ala ba zai oye maka shi ba Allah ta ala zai nuna maka shi zai kawo maka shirin tashi alkiyama haka in mutum ya aikata aiki na sharri min kankantin shi Allah ta ala zai nuna mishi a ran tashi alkiyama nan daga cikin ma'anonin alhafiz wa huwa alhafizu bi ma'an almuhit Allah ta ala shine alhafiz mai kiyayewa yana kiyayewa yana da masaniya game da ayyukan bayi gaba ɗaya ya san abin da suke yi a asirce ya san abin da suke yi a bayyane duk abin da ka yi na aikin alkhairi a ɓoye Allah tabaraka ta'ala ya sani kuma shi zai biya ka duk abin da ka yi na aiki na sharri a ɓoye Allah tabaraka ta'ala ya sani kuma zai kawo maka ayyukanka a ran tashin alƙiyama in tubdu sadaqati fa ni'mahi wa in tukhuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum Allah tabaraka ta'ala ya ce in tubdu sadaqat fa ni'mahi in kun bayyana sadakokinku da kuke gabatarwa ayyukan ku na alheri. in kun bayyana musamman in kun yi saboda Allah kuma kuka yi a bayyane madalla da wannan aikin ba wanda zai ce muku kun yi kuskure ba wanda zai ce maku baku kyauta ba wa in tukfuha amma in kuka ɓoye ya zama da tsakaninka da shi Allah wa fuqara kuka ba wa'inda ba su da shi kuka fa fakirai wani abu daga cikin abin da Allah tabaraka ta'ala ba ku na dukiyanku a boye Allah tabaraka ta'ala zai biya ku karka damu in kai aikata aiki mutane ba su gani ba ka nufi Allah da aikinka ka nufi Allah da aikinka to shi zai biya ka kafin ma sai ya gode maka tukuna zai gode maka ya ribanya maka kuma ya biya ka karka shagala da irin fitina ta ɗaukan hodo da ta same mu a yanzu za ka ga mutum wallahi ko ɗazu na ga hoton wani limanci yake wa mutane fa la ilaha illallah limanci yake wa mutane amma wallahi sai da ya selfi yana limancin sai da ya selfie saboda tsabar masifa na san sai mutane sun gani sai an karas zai je umara sai ɗauki hoto da ihrami a miƙati ya ce to addu'o'inku muna kan hanyar zuwa makka za mu je yana dawafi a ɗakin allah yana ɗaukan hoto yana sa a social media yana kan arafa zai ɗauka ya sa hoto a social media duka dai duk dai mutane su gani ya afi karka damu ka yi don allah shi wanda ka yi domin shi in ya gani shi kenan ba sai mutane sun gani ba a kullunka kar ka yadda ka yi don mutane su gani idan ka yi don mutane su gani shi Allah yana da kishi zai ce to ka je wa'inda ka yi don su su biya ka kamar yadda Allah tabaraka ta'ala yake cewa ana aghna shuraka yani shirk man amila amalan ashraka fihi ma ya ghairi taraktuhu wa shirkahu wata riwayan taraktuhu wa sharikahu Allah tabaraka ta'ala ya ni a ce wanda ake gwama da su tun na fi su wadata na fi su wadata man amila amalan duk wanda ya aikata wani aiki ashraka fihi ma ya gairi ya hada ni da wani a cikin wannan aikin ya yi aikin domin ni kuma ya gwama aikin ko kuma ya gwama wannan aikin da wata niyya daban duk mutane su gani su yaba ko duk wane ya gani ko duka Allah sai ya ce taraktu wa shirkahu sai in bar shi da gwamin da yi min ya je wa'inda ya yi domin su su biya shi a wata riwayan taraktuwar sharikahu <laughs> wanda ka haɗa ni da shi sai in baka da shi ka je ya biya ka saboda haka Allah tabaraka ta'ala ya san ayyukan da muke yi ba sai mun da mun nuna mutane ba ba sai mun da mun faɗa wa mutane ba ka yi don Allah ka neme shi ya biya ka in ya biya ka ka ci babban rabo kuma ka ci nasara al-imam as-sa'di rahimahullahu ta'ala ya zo yana fassara wannan sunan alhafiz ya ce alladhi hafiza ma khalaqa alladhi hafiza ma khalaqahu shine wanda ya kiyaye abin da ya halitta Allah tabaraka ya halicci halitta kuma ya kiyaye halittun wa ahata ilmuhu ilmuhu bima awjadahu kuma Allah tabaraka ilimin shi sai ya bi ya kewaye abin da Allah tabaraka ya samar ya san komi ya san abin da ake yi wa hafiza awliya'ahu kuma ana tabaraka ta'ala kullum yana kare waliyan shi in dai kai bawan Allah ne Allah tabaraka ta'ala yana baka kariya kullum min wuqihim min adh-dhunubi wal halakat yana kare bayin shi waliyan shi daga fadawa cikin zinubai da ababen da za su hallaka su wala tufa bihim fil harakati was sakanat Allah tabaraka ta'ala sai ya rinka rausasa musu tashin su ko zamansu motsinsu ko rashin motsinsu Allah tabaraka ta'ala dai yana tare da su kuma yana tausaya musu kuma yana musu mu'amala a bisa tausayi ya faɗi a wani wuri ya ce wa ya tazammanu shay'ain ya ce wannan sunan ya ƙunshi ababe guda biyu wannan suna na Allah tabaraka ta'ala ya ƙunshi ababe guda biyu hifdhuhu alal ibadi <clears throat> jami'a ma amiluhu bi ilmihi wa kitabatihi Allah tabaraka wa ta'ala cikin ma'anan alhafiz Allah yana karewa yana kiyaye ma bayinsa gaba ɗaya ababen da suka aikata daidai da abu kwaya ɗaya ka aikata na aikin alkhairi ko shari ba zai bata ba Allah zai kiyaye maka shi kuma za a rubuta maka wa amurhil kiram alkatin bi hafzihi kuma za a ba wato wa'innan mala'ikun masu karamci mafiya girma su kiyaye maka aikin da ka yi wa hifdhuhu li ibadihi min jami'il makare Allah tabaraka wa ta'ala yana kare bayinsa yana kiyaye su daga duk wani abun ki da sharrora duk yana kiyaye su wa akhas min hadha hifdhuhu li khawas ibadihi musamman ma bayin shi wato wato zababbun bayin shi irin bayan Allah nan wa'inda suka kai matuka wurin bautan Allah da san shi da yin mishi bauta kuma suna bauta mishi kadai to za ka ga kariyar da Allah yake ba su kariya ce ta daban Allah ta baraka ta'ala muke roƙo ya ba mu kariya duk inda muke Allah ta baraka ta'ala muke roƙo ya maida mu cikin bayan shi nagari Allah ta baraka ta'ala muke roƙo ya kare mu ya kare mana addinin mu ya kare mana aikace ayyukan mu kuma Allah ta baraka ta'ala ya karbi kwanakin mu na musulmi masu kallon mu za mu tsaya a nan za mu ci gaba insha Allahu a shiri na gaba akan wannan suna al idan Allah ya ƙara raya mu wallahu alam wa sallallahu wasallama ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in لأنك الله قلبي كله أمل لأنك الله روحي ملؤها الألق لأنك الله لن اختار لي ملكا أنت العظيم الذي في ملكه